Sashen Hausa na Radio Elwa Jos Nigeria tare da taimakon SIM ke gabatar muku da wannan shiri mai ƙayatarwa. Sai ku zauna a natse ku saurari shirinmu na yau. Muna fata za ku samu ƙarfafawa irin ta ruhaniya. Allah ya sa, amin. Jama'a masu mu barka mu da wani lokaci. Bar kamar da sake saduwa a cikin wannan shiri wanda muke nazarin maganar Allah. Ina fata kuna nan lafiya, Ubangiji ya bishe mu. Za mu ci gaba da nazarinmu a cikin littafin Markus, Sura ta biyar daga aya ta uku zuwa inda za mu tsaya. Na ce nazarinmu na cikin littafin Markus Sura biyar, aya ta uku zuwa a inda za mu tsaya. To, maganar Allah ta ce, Shi kuwa makawarta ce mazauninsa, ba mai iya ɗaure shi kuma, ko da sarƙa ma, don dama an sha ɗaure shi da mari da sarƙa, amma ya tsitsinka sarƙar, ya gutsutsuna marin, har ma ba mai iya bi da shi, kullum kuwa dare da rana yana cikin makabarta da kan duwatsu, yana ta ihu, yana ƙuƙuje jikinsa da duwatsu. Da dai ya hango Yesu, sai ya sheƙa a guje ya faɗi a gabansa. Ya ƙwala ihu ya ce, Ina ruwanka da ni, Yesu ɗan Allah maɗaukaki? Na gama kada Allah, kada ka yi mini azaba. ya faɗi haka domin Yesu ya ce masa, Rabu da mutumin nan, kai wannan baƙin aljan, Yesu ya tambaye shi, mai sunanka? Sai ya amsa ya ce, Sunana tuli, don muna da yawa, sai ya roƙe su da gaske kada ya kore su daga ƙasar. To, wurin nan kuwa, da wani babban garken alade na kiwo a gangaren dutse, aljanun suka roƙe shi suka ce, Tura mu wajen aladen nan, mu shige su, ya da musu, sai bukakin aljanun suka fita suka shiga aladen. Garken kuwa wajen alade dubu biyu suka rugungunto ta gangaren suka fada teku, suka hallaka a ruwa. Daga nan sai ’yan kiwon aladen suka gudu suka ba da labari a birni da ƙauye, jama'a suka zo suka ga abin da ya auku, suka zo wurin Yesu suka ga mai ajan, wannan mai ajan nan na zaune saye da tufa cikin hankalinsa kuma, wato, mai ajan nan masu yawa a da sai suka tsorata, waɗanda aka yi abin a kan idansu kuwa suka farfaɗi abin da ya au gudana ga mai baƙin aljan da kuma aladin, sai suka fara roƙon Yesu ya bar musu ƙasarsu, yana shiga jirgi kenan, sai mai aljanun nan a da ya roƙe shi izinin zama a kunsa, amma Yesu ya bai yarda masa ba, ya ce masa, Tafi gida wurin ’yan uwanka, ka faɗa musu irin manyan abubuwa da Ubangiji ya yi maka, da kuma yadda ya ji tausayinka. Sai ya tafi ya shiga baza labari a Decapolis na irin manyan abubuwa da Yesu ya yi masa, duk mutane kuwa suka yi al'ajibi. Yesu ya sake haya ƙetare cikin jirgi sai babban taro ya kewaye shi. shi kuwa yana bakin teku, sai ga wani daga cikin shugabannin majami'a mai suna Yayirus, da ganin Yesu kuwa ya fadi a gabansa, ya roƙe shi da gaske, yana cewa, ‘yata ƙarama tana bakin mutuwa, idan dai a ce, ka zo ka ɗora mata hannu sai ta warke ta rayu, sai suka tafi tare. babban taro kuwa na biye da shi suna matsa masa, tasa. Sai ga wata mace, wadda ta shekara goma sha biyu, tana zub da jini, ta kuma sha wahala da gaske a hannun masu magani da yawa, har ta ɓadda duk abin da take da shi, amma duk a banza sai ma gaba-gaba cutar take yi. Da ta ji labarin Yesu, ta raɓo ta bayansa cikin taron, ta taɓa mayafinsa don ta ce a ranta, ko da tufarsa ma na taɓa sai in warke, nan take zubar jininta ya tsaya, ta kuwa ji a jikinta an warka da cutatta. nan da nan kuwa da Yesu ya ji wani iko ya fita da gare shi sai ya waiwaya a cikin taron ya ce, Wa ya taɓa tufata? Sai almajiransa suka ce masa, Kana ganin taro na matsarka, ka cewa ya taɓa ka? Da Yesu ya juya domin ya ga wadda ta yi haka, matar kuwa ta da ta san abin da ta yi, kuma da ta san abin da aka yi mata, sai ta zo a tsorace, tana rawar jiki, ta faɗi gabansa, ta faɗa masa ƙashin gaskiya, sai ya ce mata, ’yata, ban gaskiyar ki ta warkar da ke, ki sauka lafiya, kin warke daga cutar cutarki. Yana cikin magana, sai ga waɗansu daga gidan shugaban jama'a suka ce, Ai, ’yarka ta rasu, me kuma za ka wahal da malamin? Amma Yesu bai kula da abin da suka faɗa ba, ya ce wa shugaban jama'a, Kada ka ji tsoro, ka ba da gaskiya kawai, bai bar kowa ya bi shi ba, sai Bitur da Yakubu da kuma Yahaya ɗan uwan Yakubu. Da suka isa gidan, shugaban jama'a sai ya ji ana hayaniya, ana kuka, ana kururuwa, ba ba gani, da kuma ya shiga ya ce masu, Don me kuke kuka, kuma don me kuke hayaniya haka? Ai, yarinyar ba matacciya take ba, barci take yi, sai suka yi masa dariyar reni, shi ko bayan ya fitar da su duka waje, sai ya ɗauki uban yarinyar da tata da kuma waɗanda ke tare da shi, ya shiga inda yarinyar take, ya kama hannunta ya ce mata, Talita, ƙumi, wato ke yarinya, ina ce miki tashi, nan take yarinya ta tashi, ta yi tafiya. domin ’yar shekara goma sha biyu ce, nan da nan kuwa mamaki ya kama su, sai ya kwaɓe su matuƙa kada kowa ya ji wannan labari, ya kuma yi umarni a ba ta abinci, mai addu'a. Ya Ubangiji Yesu, mahalicci mai girma, Allah mai halittar sama da ƙasa, mun gode maka mun sake yin godiya domin kai mai alheri ne. kai mai biyan bukata ne, mun gode maka domin maganarka ajiyar gaskiya wadda muka karanta, ruwanka mai tsarki ya yi wa masu mu bayani, ya yi mana bayanin ainihin maganarka domin sunan kai ya samu ɗaukaka ta wurin ji da aikatawa. Kalbukaci masu mu ya Ubangiji, ka biya bukatunsu iri daban-daban domin kai ka san su, kai ne ka halicce su, mun gode mu za ka bishe mu domin roƙa a cikin sunan Yesu mai cetonmu. Amin. kamar yadda muka fara nazari a cikin wannan littafi na bishara daga hannun Markus. A yau, mun karanta inda Yesu almasihu ya nuna ikonsa a kan mutum wanda ke da aljanu da yawa a cikinsa. Mun je da Yesu almasihu ya nuna ikonsa a kan aljanu, aljanu suna ƙarƙashin ikonsa, yana yi masu umarni kuma suna biyayya da umarninsa. A cikin karatunmu yau, wannan Sura ta biyar ta bishara daga hannun Markus, ta ci gaba da yi mana bayani irin ikon da Yesu almasihu yake da shi. Mun lura nan, wannan mutum da yake cike da aljanu masu ɗimbin yawa, an nuna mana cewa shi kuwa makabarta ce mazauninsa, ba mai iya ɗaure shi kuma, ko kaɗan babu wani isa ya sarrafa shi, domin da an sha ɗaure shi da mari da sarƙa, da mari da sarƙa, amma yakan tsitsinke su ya yi gutsu-gutsu da mari ɗin, babu mai iya canza shi, babu mai iya sarrafa shi. Kullum kuwa dare da rana yana cikin makabarta da kan duwatsu, yana ta ihu, yana ƙuƙuje jikinsa da duwatsu. Wani mutum ya taɓu ƙwarai da gaske, don baƙaƙen aljanu suke mulkinsa, yana zama a cikin makabarta, a nan yake rayuwa, makabarta ce wurin zamansa, wuri ne mara tsafta. a nan ne ake rufe matattu, wani lokaci kuwa mataccen jiki yakan iya buɗewa a gan a fili domin wata makabarta akan ya samun wani kabari ya rubta ya ɓirme za a iya samun ruɓaɓɓen jiki a wurin. Amma wannan mai mugun ruhohi a cikinsa bai damu ba dare da rana yana zama a wurin, yana rayuwa a wurin. rayuwarsa ta wahala ce, rayuwarsa ta damuwa ce, domin yana rayuwa a wuri ne mara kyau, wuri ne da babu wanda zai so ya zauna a wurin, domin hankalinsa ya gushi da gare shi. Ba shi ke yi wa kansa tunani ba, amma yana ƙarƙashin mugayen ruhohi aljanu suke jagorantar rayuwarsa. mun gane cewa maganar Allah daga hannun Matthew ta nuna mana akwai wani mutum makamancin wannan, amma a Luka da Markus suna magana a kan wannan mutum wanda ya shiga matsala da ƙunci da kuma halin ƙaƙanikayi, ba shi da sauran sa zuciya. wannan shi ne irin halin da mutumin nan ya shiga, haka yake yau, mutane da yawa sukan samu kansu irin wannan hali, cikin irin wannan hali, suna samun kansu, Shaiɗan ne ke ɗaɗɗaure su, Shaiɗan ne ke jagoranta su, Shaiɗan ne ke nuna masa abin da za su yi da inda za su zauna. Amma wannan mutum ya tā da murya ya yi kira da ihu da kuka da ya ga Ubangiji Yesu almasihu a cikin wannan Sura ta biyar da littafin Markus daga aya shida zuwa takwas. Da dai ya hangi Yesu ayan Allah ta ce, sai ya sheƙo a guje, ya faɗa gabansa, ya ƙwala ihu, ya ce, ina ruwanka da ni Yesu ɗan Allah maɗaukaki, na gama ka da Allah, kada ka yi mini azaba. Ya faɗi haka ne, domin Yesu ya ce masa, rabu da mutumin. Yesu ya riga ya yi umarni, ya yi wa baƙaƙen aljanu umarni da su rabu da wannan mutum. su ne suka yi wannan magana a cikinsa, ina ruwanka da mu, Yesu ɗan Allah maɗaukaki. Ai, Allah ta nuna mana cewa, wannan mutum yana cikin ƙunci, wannan mutum yana cikin raɗaɗi, wannan mutum yana gayyatar Yesu almasihu domin ya shiga cikinsa ya kawar da waɗannan masu wahalshe shi. ba Shaiɗan ne ya masa sujada ba, lokacin da ya ga Yesu sai ya yi gudu ya faɗi gabansa. Amma mutumin ne ya yi wa Yesu sujada ya ji tsoron Yesu wani lokaci mutumin ne yake magana wani lokacin kuma aljannu ne ke magana a cikinsa. Wani mutum ya taɓa cikin hankalinsa, bakayen aljanu suna wahalshe shi, shi sa ayar Allah ta nuna mana cewa wurin zamansa makabarta ce da kan duwatsu, kuma yana ƙuƙuje jikinsa. Yesu ya tambaye shi, me sunanka, yaya ake kiranka? Sai ya amsa ya ce, Sunana tili domin muna da yawa. ya sani ba baƙin aljanna shi kadai a cikinsa ba, baƙaƙen aljanu suna da yawa, su da suke wahalshe shi, su ne waɗanda suna wahal da shi. Idan mun dubi amsa da mutumin nan ya bayar za mu gane cewa yana so ya yi magana a kan aljanu da suke zaune a cikinsa, kamar yadda muka ambata. ya ba da amsa mai kyau, domin ya nuna wa Yesu almasihu yadda yake, da yadda yake ji, da yadda ake mulkinsa. A aya ta goma zuwa goma sha uku, sai ya roƙi Yesu da gaske, kada ya kora su zuwa wani wuri daban bisa ga ayan da mun karanta, amma sun yi roƙi Yesu almasihu, su waɗannan baƙaƙen aljanu domin ya kora su cikin wani garke na alade da ke kiwo a kan dutse, ko a gangaren dutse. Aljanun nan suka roƙe shi, suka ce, Tura mu mu je cikin aladun can, mu shige su, ya koya don musu, sai baƙaƙen aljanun nan suka fita suka shiga aladen garken kuwa wajen dubu biyu ne. Garken aladen suna da yawa, suka rugungunto, suka gangaro, suka fada cikin teku, a cikin suka hallaka a cikin ruwa. A nan mun gane, yadda aljanun nan suka yi roƙo ga Ubangiji Yesu domin ya bar su su shiga aladen kuma Yesu ya yarda masu. Bari in dawo yanzu, in yi magana a kan miyagun ruhohi. Idan mun lura a nan, ba ma a cikin littafin Marku kawai ba, amma a duka littafi mai tsarki ya ba da shaida a kan miyagun ruhu, dukan waɗanda suke cikin littafi mai tsarki. suke bincikensa, za su gane yadda Yesu almasihu ya yi bayani, ya yi magana, miyagun ruhoshi kuwa suka yi biyayya da shi. Abu na farko kenan, za mu gane cewa akwai bayani a kan miyagun ruhohi a cikin littafin tsarki. Littafin tsarki ya yarda akwai miyagun ruhohi, abu na biyu, akwai kuma tabbacin hakan a zamanin da sannan akwai tabbacin hakan a zamanin da Yesu almasihu ke aiki a cikin duniya. Muna zama a cikin wani zamani yanzu da muke ganin ikon aljanu a yau, da kuma yadda suke naƙasar da mutane da yadda suke wahal da mutane, suke wahal da jama'a a yau. Akwai misalai da dama na miyagun rohi yadda suke wahal da jama'a a wannan zamani namu. Abu na uku, domin waɗansu suka mori iko da ƙarfi na miyagun ruhohi, ha suna ikirarin cewa su masu bin Yesu almasihu ne, su suna aikin Yesu almasihu, suna aikin Allah, amma a cikin rayuwarsu ikon da suke mora ba na Allah ba ne, iko ne na miyagun ruhohi. Domin waɗansu dalilai masu ƙarfi shi ya sa suke so su nuna wa duniya suna da iko na Allah alhali ko ikonsu na miyagun ruhohi. Akan wannan namba ta uku, za mu gane cewa domin waɗansu dalilai masu ƙarfi shi ya sa suke so su zauna a cikin ’yan Adam, miyagun ruhohi suna dalilan zama a cikin ’yan Adam, kuma suna so su haifar da waɗansu miyagun ruhohi a cikinsa, su ruɓanɓanya su ƙaru, sa'an su haifar da waɗansu halaye a cikin jikin mutum Suna so halayensu su bayyana a jikin mutane, shi ya sa suke ƙoƙari su zauna a cikin mutane. Idan baƙin aljan ya fita daga jikin mutum, yakan bi ta busasshiyar busassun wurare domin ya samu wurin hutawa, idan kuwa bai samu ba, yakan ce, Bari in koma gidana na da, a cikin littafin Luka Sura goma sha ɗaya, aya ta ashirin da uku. Daga aya ta ashirin da ɗaya zuwa gaba, za mu gane cewa miyagun ruhohi yayin da sun bar mutum za su yi ƙoƙarin su je su samu wurin hutawa, amma idan sun kasa samu, sai su dawo su sake mallakar wannan mutum da suka mallake shi a da. Amma ba za su dawo su kaɗai ba, za su yi gayya, shi ya sa a baya na ce za su so su yawaita a cikin jikin mutum. Ruhu mai kyau baya nuna ɓatanci, ko baya yin ɓatanci, baya nema ya ɓata mutum, Ruhu mai tsarki shi ne wanda yake aiki yana zama a cikin masu bin Yesu almasihu, don haka Shaiɗan yakan iya yin nasara da waɗanda ba masu bin Yesu ba. Amma wanda yake bin Yesu almasihu, Ruhun Allah na cikinsa zaune, shi ya sa ruhohi na aljanu baƙaƙe ko farare ba su da ’yanci su shiga cikin mai bin Yesu zauna. domin Ruhun Allah na ciki a zaune. Amma Shaiɗan ba shi da iko a kan cetattu na Allah, Shaiɗan ba shi da iko a kan fansassu na Allah, ya sa ba zai taɓa shiga cikin mai bi ya zauna ba, ko kaɗan, don ba shi da iko, ba shi da girman yin haka, don haka, ’ya'yan Allah waɗanda suka ba da gaskiya ga Yesu almasihu suna da iko, Allah ya ba su iko a kan ruhohi, shi ya sa ruhohi ba su da iko a kan mai ba da gaskiya ga Yesu. Ka ba da gaskiya ga Yesu mai saurari na? Ruhohin aljan ba su da iko a kanka. Ba za su taɓa maka komai ba, domin Yesu almasihu yana tare da kai kuma ya baka iko. Ga mai bin Yesu almasihu, na gaskiya kuwa, babu wani dalilin jin tsoron miyagun ruhohi ko kuwa Shaiɗan kansa, idan muna tare da Yesu, muna tare da dukkan iko da muke bukata, mu yi rayuwa a wannan duniya, miyagun ruhohi ba su da iko a kanmu. Kana da Yesu a zuciyarka? Kina da Yesu almasihu a zuciyarki? Bai kamata ki ji tsoron miyagun ruhohi ba. Bai kamata ka ji tsoron miyagun ruhohi ba. A cikin sunan Yesu almasihu, miyagun ruhohi za su yi maka biyayya, za su yi maki biyayya, za su yi maka biyayya abokina, amma sai ka dogara ga ikon Yesu almasihu, kana ka samu iko da za ka yi nasara da shi ɗan. A ayo na gaba, ayon sun ce da Yesu ya sake ƙetarawa wancan hai, sai babban taro mai yawan gaske suka sake kasancewa tare da shi. ai Allah ta ce, sai ga wani shugaban ɗaya daga cikin shugabannin jama'a mai suna rus ya zo ya faɗi gabansa, ya roƙe shi da gaske ƙwarai da gaske, ya ce, ‘yata ƙarama tana bakin mutuwa, idan ka yarda, idan da a ce za ka je ka ɗora mata hannu da ta samu lafiya. Yesu almasihu da yake mai tausayi ne, Yesu almasihu da yake shi Allah ne mai jinƙai, sai ya ce mu tafi. Abokina, kai mai bin Yesu ne? Kana da halin tausayi? ’Yar uwa, kina da halin tausayi a matsayinki na mai bin Yesu almasihu, Yesu almasihu ya ji tausayin wannan shugaban jama'a ya bi shi zuwa gidansa, aya Allah ta nuna mana akan hanya, jama'a suna do sai muka ji cewa wata mace ta yi ƙoƙari ta taɓa Yesu. Domin ta yi shekara goma sha biyu ba ta da lafiya. Tana zubar jini, ayar Allah ta ce, Ta zubar da dukkan dukiyarta a wurin masu magani, kayanta sun ƙare duka, sai ta yi ƙuduri da ta ji labarin Yesu. ta yi ban gaskiya ta ce, Ko da na taɓa mayafinsa ko rigarsa zan warke. Masu sauraro, kuna dogara ga ikon Yesu? Kun fahimci cewa akwai iko a cikin Yesu almasihu? Kash, masu sauraro lokaci ya mana halin nasa. Sai kuma idan Allah mai kowa da komai ya sake sada mu, za mu ci gaba daga inda muka tsaya domin mu gane cewa Yesu almasihu yana da iko akan dukan abubuwa. Bangiji ya sa mana albarka. To, a madadin injiniya namu Lawal Sama'ila, ne ɗan uwan kurarren Yakubu Koron ke cewa sai Allah ya saki sada mu. Allah ya taimake mu. Amin. Zan ɗauki wannan lokaci in miƙa saƙon gaisuwa ga masu sauraronmu a madadin ma'aikatan gidan rediyo Elwa muna ce muku mun gode kwarai da gaske da kuke kiran mu ta wayar salula waɗansu kuma suna rubuto mana. muna cewa mun gode kwarai da gaske Allah ya ƙara mana kyakkyawar dangantaka da kuma zumunci mun gode kwarai da gasken gaske to kafin mu rufe filin namu yau baki ɗaya zan ɗauki wani lokaci in yi kira na musamman ga masu sauraronmu mun gode muku kuna rubuto mana amma kuma waɗansu ba sa gaya mana sunayensu tare da ni akwai wata wasiƙa mai cewa na gode muku ƙwarai kun taimaki rayuwata kun gina ni na kai ga sanin Allah ina jin daɗi ƙwarai da gaske ina ƙaruwa kun ƙarfafa ban gaskiya ta cikin Allah na gode muku Allah ya saka muku da alheri to muna cewa amin kuma mun gode amma kuma ba mu san mutumin ba bai gaya mana sunansa ba bai ma ba mu wayar lambarsa ba to mun gode maka ƙwarai da gaske a yi ƙoƙari a rubuta mana suna da garin da mai wasiƙar ya fito mun gode ubangiji ya ƙara mana zumunci allah kuma ya taimake mu duka amin summa amin Idan kuna da wata tambaya ko neman ƙarin bayani sai ku tuntube mu ta wannan lamba. Sifili takwas ɗaya shida biyu biyar shida uku tara uku shida ko kuma sifili takwas sifili shida biyu biyar hudu sifili takwas ɗaya shida Allah ya taimake mu amin. A nan muka zo ga ƙarshen shirinmu na yau wanda ƙungiyar nazarin littafi mai tsarki wato TTV ta gabatar maku. Idan kana da tambaya cikin abin da ka ji ko kuma kana neman ƙarin bayani tare da neman shawara ko buƙatar addu'a, rubuto zuwa ga Radio Elwa akwatin gidan waya 465 465 Jos, Nigeria. Ku ci gaba da sauraron shirinmu a kullum daga karfe biyar zuwa biyar da rabi na safe. Ubangiji ya albarkace ku duka. Amin.